Rama Sadau tana da ciki, wai me gaskiyar lamarin? To kamar kullum dai mai tsare kana ta can ɗin mai suna ƙasa ta 24 sai dai in har baka danna mana subscribing ba da alama ƙararrawa kada ka manta ka danna mana subscribing da alama ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Wata mujalla ta fito wanda mutane suka ce, a da daman ka tura 'yarka karatu ƙasar waje ko kuma ka tura ta karatu wata ƙasa cewa a ƙa'ida tana zuwa da kyauta wanda suke kiranta da gift kyauta na ba komai bacce ba shine jariri wanda mata suke samowa a makarantu da dama sai dai wasu sun fito sun ce karya ne a can yawon ta na kaniwood ta samu wanda ga zahiri ma har ta samu award wanda jaruman kaniwood suka fito suka ta suka ce su daga bangaren su na kaniwood tuni babu rama sadau domin su da rahama sadau ma an kwana biyu da haka yanzu babu wani shiri da zai taso abu ya same ta daga baya a ce danganta ta da su da haka duk wanda yake tunanin cewa a kaniyu ta samu ya ma daina domin su babu ruwansu ba su da alaka da ita ma a yanzu haka domin ita ce ma ta jone da jaruman bollywood wanda take nuna cewa ta fi karfinsu to dai kada ka manta kamar ha kullum mai saurari in dai zuwan ka ne wannan channel mu na farko mai albarka to kada ka manta ka danna mun subscribing da alamar kararrawa mun go Marama Sadau dai ta yi shiru wanda ce ita a yanzu haka babu ruwanta da wani kes ta dai burinta Allah ya sauke ta lafiya ya ba ta lafiya game da jaririn da Allah ya bata na haka ba za ta manta ba da shi ba ta kuma wulakanta baiwar da Allah ya bata ba alnuhu da har yanzu ba a ji ta bakin nasa ba kuma jarumar za ta fito da ce mun gode